يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا متكبر درس من تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الشعراء كراتم نبايا mun kwana a ƙarshen ƙissar annabi musa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dama suratul shu'ara mafi girman abin da take ɗauke da shi na darussa shine karantas da bayi yadda gwagwarmaya take kasancewa tsakanin ƙarya da gaskiya abinda manzanni suka zo da shi shine gaskiya wadda ya riki abinda manzanni suka zo da shi to ya riki gaskiya sun kuyansa shine ƙarya wadda ya riki sun kuyan abinda manzanni suka zo da shi ya riki bata wannan batan makomar ta wuta to mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi kira da yadda mutanensa suka ƙi karɓan kiran da irin kunci da ya shiga sanadiyar kiran Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalinsa sha'anin shiriya sha'ani ne na Allah sha'anin shiriya sha'ani ne na Allah muka zo muka karanta kisar annabi musa alaihi salatu wassalam shi ma da yadda al'amarin ya kasance tsakanin shi da mutanen shi waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba da yadda kuma kowa ya yi bankwana da duniya muka zo muka karanta kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma da yadda da'awarsa ta kasance da yadda waɗanda suka amsa kiran suka samu tsira waɗanda suka suka amsa kiran taɓewa da halaka ta tabbata a kansu to yau za mu shiga ƙisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da hudu yau za mu tashi a farkon aya ta ɗari da biyar Allah ya mana jagoranci ya samu dace Allah ya mana albarka to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون الله يشفي كذبت قوم نوح المرسلين الله يشي متانا النبي نوح عليه الصلاة والسلام الله يشي سوما سن كرية منزنن دا الله يأيكو مسو duk da manzo ɗaya Allah ya aika musu shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam amma ka'idar Allah in ka karyata manzo ɗaya kamar ka karyata dukkan manzannin Allah ne bisa ka'idar Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi idan ka gaskata annabi Musa ka gaskata annabi Isa ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka shiga aljanna ba Ƙaryata manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah hukuncinsa a wajen Allah daidai ne da ƙaryata manzannin duka kuma wadda ya ƙaryata manzo ɗaya ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake mishi hukunci da cewa ya ƙaryata manzannin duka shine manzon da ya ƙaryata to idan da wancan ɗaya manzon ne ma ya zai ƙaryata domin saƙon da wancan manzon ya zo da shi wannan ma shi ya zo da shi abinda wannan ya zo da shi shi wannan yazo da shi to idan har ka karyata ɗaya daga cikin su to wannan ya nuna duk wanda ya zo da saƙon zaka ka karyata Allah ya ce kazzabat qaumu nuhin mursalin Allah yace mutanen annabi nuhu sun karyata manzannin Allah idh qala lahum akuhum nuhun ala tattaqun Allah yace lokacin da dan uwansu annabi nuhu alaihi salatu wassalam yake ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku kiyaye dokokin Allah ba yanzu ba za ku yi biyayya ma Allah ba yanzu ku doge akan wani mummunan aiki Allah ya tada manzo su kutum da guda ya zo ya kira ku akan ya kira ku akan kaurace ma abin da kuke yi amma ku yin biyayya ala tabu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace tabbas ni manzo ne zuwa gare ku kuma manzo amintaccen manzo manzo aminin manzo wannan rukuni ne daga cikin rukunai na annabi ko manzo ko da malami ne mai da'awa ɗaya daga cikin rukunan da ke tabbatar da shi akan kafansa shine dole ya zama yana da amana domin isar da manzanci ai ba ƙaramin saƙo ba ne da annabi yake cewa al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa idan baka da amana ba za ka iya rike wannan amanan ba sai wani makwabcinka ya cutar da kai sai wani makwabcinka sai ya yi maka abin da baka so wani abokin mu'amalanka sai ya maka abin da baka so sai ka je ka yi ta karkato ayoyi a kansa jama'a mun fahimta shi yasa harkar da'awa abu na farko da ake bukata a wajen mai da'awa ya zama yana da amana abinda za ka faɗa kan abinda Allah ya saukar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya zan tsakaninka da Allah kana bayyana wannan bayanin ala muradillahi wa ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta abu na farko da al-imam al ya yace dukkan mai da'awa daga kan manzanni zuwa annabawa zuwa malaman da suka gaje su akan karantar da addini abu na farko dole mai da'awa ya zama yana da karanci yana da kirki ɗabi'unsa suna da kyau. mu'amalarsa da mutane tana da kyau ka iya alkur'ani ka iya hadisi ka yi bukari ka yi muslim amma mutanen anguwanku ba su jin daɗin mu'amalarka ba za ka tsira ba Allah ya ce ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله وألا تعلوا على الله بسلطان مبين الله يتي ولقد فتنا قبلكم قوم فرعون الله يتي أي كافي مجربي متاننك الله يتي قبانين من جربي متانن فرعون وجاءهم رسول كريم الله يتي وني إرم منزومي كرمتي يازو مسو كنجي سفر فرقو وجاءهم رسول كريم an addu ilayya ibadallah annabi Musa yace ku sake bayin Allah tare da ni ma'ana ku sake banu Isra'ila ku daina azabtar da su inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintacce zuwa gare ku ba zan ci amanar ku ba wa Allah ta'alu Allah kar ku yi tsaurin kai wa Allah inni atikum bi sultanin mubin don na zo muku da hujjoji bayyanannu kaga hujja ita ta zo a mataki na uku abu na farko ka zam kana da kirki abu na biyu ya zam kana da amana to sai ka kawo hujja jama'a mun fahimta amma kana da hujja baka da kirki baka da amana za a iya baka bashi ka biyan bashi. za a iya baka amana ka ci amana abin da ka karanta na karatu ya nuna baka aiki da shi saboda haka ba za ka tsira ba inni lakum rasulun amin yace ni manzo ne amintacce zuwa gare ku fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a zan yi muku jagoranci zuwa ga rahamar Allah wa ma as'alukum alaihi min ajarin sannan ba zan tambaye ku wani lada wani sakamako akan kiran ku da zan yi zuwa ga Allah ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin tarikai da kai wanda ya aiko ni yace in kira ku zuwa ga Allah to shi zai biya ni sakamakon kirana da nayi zuwa ga Allah fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku yi mini biyayya jama'a kuna jin yadda annabi nuhu yake kira ko domin annabi nuhu kamar sandan gwajin dafi ne a wajen kiran mutane zuwa ga Allah shekara kusan dubu yayi yana wa'azi kaga mai da'awa in yana nema ya koyi training wato ya samu training na da'awa idan ya samu annabi nuhu to ya samu babban malami akan kiran mutane zuwa ga Allah in mun fahimta to sai in mutanen su suka ce mishi قالوا لك واتبعك قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا المؤمنين إن أنا إلا نبي مبين قالوا mutanen shi sai suka ce mishi annu'minu laka yanzu za mu gaskata abin da ka zo da shi mu yi imani da kai ba aka arzalun bayan waɗanda suka bi ka suke tare da kai akan fahimtar ka dukan makaskanta ne walakantattu ne ya za a yi tawagar talakawa matsiyata mu ma mu zo mu shiga cikinsu a laka yanzu kana so mu gaskata abin da ka zo da shi wata ba akal arzalun bayan makaskanta sun riga sun bi ka idan har kana so da'awarka ta samu karɓuwa a wajenmu to waɗannan talakawa waɗannan makaskanta da suke tare da kai duka ka kore su ka sallame su mu kuma sai mu zo mu zauna sai mu ji meye kake faɗa abin da yake bukata na gyara a cikin da'awar sai mu gyara idan akwai yiwuwar mu yi tafiyar tare sai mu yi idan akwai rashin yiwuwar mu yi tafiyar to sai mu bar ma kayanka amma dai kafin a fara tattaunawa da mu dole waɗannan sai sun bar wannan majalisi baki ɗaya kala sai ya musu wa ma ilmi bi ma kanu ya amalun ai ni bani da ilimi akan abin da suke aikatawa ma'ana abin da suke yi na imani da addini ni bai shafe ni ba addinin ai ba addini na bane balle in kore wani a ciki annabi nuhu ya ce me na kora abin da yake kayanka ne shine zaka kori wani a ciki wa ma ilmi bima kanu ya amalun yace abin da suke yi tsakanin su da Allah su ne idan suna addinin nan don Allah ne wannan tsakanin su da mai addinin idan suna addinin nan don yaudara ne wannan tsakanin su da mai addinin wa ma ilmi bima kanu ya amalun yace aikin da suke yi addini da suke yi ni bai shafe ni ba addinin ba nawa bane addinin Allah ne yadda suka samu addinin haka ni ma na samu addinin to yayi za a yi in kori mutum akan abinda ba nawa bane ba annabi nuhu ya ce musu wa ma ilmi bima kanu ya'malu ba ni da iko in kori wani a cikin musulunci in hisabuhum illa ala rabbi ai sakamakon su na ga Allah ba ni zan yi sakamako akan musulunci ba balle in karbi wadda nake so na ki karban wadda nake so in hisabuhum illa ala rabbi hisabin su yana ga Allah ubangiji na law tashkurun idan da kun gane ai da kun fahimci haka wa ma ana bi tsaridil mu'minin yace ni dai wallahi ba zan kasance ina koran mu'minai daga cikin musulunci ba me ya shafe ni har da zan kori wani mu'mini a cikin kira zuwa ga Allah in ana illa nadirun mubin yace addinin ba nawa bane ni ma mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi abinda Allah yace aka sanar da ni ilimi na addinin imam mutane wa'azi in bayyanar musu da gargadi a fili yace amma ba hurumi na bane in kori wani ko kuma in tilasta ma wani shiga cikin addinin yace wannan sha'ani ne da Allah jama'a muna fahimta wa ma ilmi bi makanu ya amalu addini yace na Allah ne ba nawa bane ba ba da hurumin in kori wani law tashkurun yace inda za ku fahimta ai da kun gane karatu to kuma idan ba lalacewa da rashin rabo ba me ke alakan a imani ma a ce wani mai kuɗi da talaka imani ne ba da aiki kai imani kai aiki me ke alakan in talaka na yi mai kuɗi ba zai yi ba to amma dukkan waɗannan ababa suna faɗa ne ba wai don suna neman in an biya musu bukata da su yi imani ba ne sai dai suna kirkire abubuwan da za su dogara da su a wajen in yin imani da Allah in uwa muna fahimta ibnu taymiya yace bayan ni'imar musulunci da Allah zai maka bayan ni'imar hankali da Allah zai maka babu wata ni'ima da Allah zai ma mutum wacce tafi kowace ni'ima tsada kamar Allah ya maka ni'imar karban gaskiya eh kamar Allah ya maka ni'imar karban gaskiya bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar hankali da Allah zai ma mutum ba wata ni'ima mafi tsada da Allah zai ma mutum bai wata kamar kaman kai Allah ya maka ni'ima na karban gaskiya in an gaya ma gaskiya da karba jama'a mun fahimta to idan an zo an karanta musu karatu ta nan aka musu bayani akan wahayin da Allah ya aiko sai su bullo da wata magana ta can idan aka toshe waccan kofar sai su bullo da wata magana ta can duka suna wa su karbi abin da aka zo musu da shi idan bakin gaskiya ba meye na cewa imani ma ka karbi imani ka karbi imani ka yi kalmar shahada ka ce sai talaka ya bar wajen tukunna ka karba me son gaskiya ya faɗi haka kalmar shahada a ce wai sai talaka ya bar gun sai ya bar addinin kafin ka karba to kin gaskiya ne annabi nuhu yana daga cikin wanda ya sha wahala a da'awarsa idan ka karanta suratu hud alaihi salatu wassalam sai ka ji tausayin annabi nuhu eh sai ka ji tausayin annabi nuhu yadda yayi gwagwarmaya da waɗannan mutane kuma ka san sha'anin annabi ka san sha'anin manzo haka idan ka samu al'alimin rabbani malami wanda yake da ilimi yake kuma da tsoron Allah in an ce al'alimin rabbani shine malamin da yake da tsoron Allah kuma yake renon al'umma kullum abin da ake so ka zama rahama wa mutane kar ka zama azaba akan mutane walakin kunu rabbaniyin Allah ce ku zama masu renon mutane masu tarbiyyar mutane kai ɗaukinka da marmarinka kowa ya shiga cikin rahamar Allah to haka dukkan manzanni suke idan ya ga mutum zai bauɗe zai kauce zuwa ga hanyar azaba sai hankalin sai tashi haka annabi nuhu ya dinga wannan wa'azin dare da rana sai a gaya mishi bakar magana idan ya zo mai da martani sai ya faɗi maganar da zai lallaɓe ka idan ka gaya mishi bakar magana idan ya zo mai da martani sai ya faɗi maganar da zai lallaɓe ka arma mu dan karanta ko aya biyar a suratul hud walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin Allah yace walaqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa annabi nuhu da yaje cikin su sai yace musu inni lakum nazirun mubin ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na a fili ma'ana ba na zo wani aiki bane a cikin ku iyaka saƙon da Allah ya aiko ni da shi shi kawai na zo na gaya muku Allah ta abudu illallah Allah ta abudu illallah Allah annabi nuhu ya ce, kar ku bauta ma kowa sai Allah ku riƙe Allah shi shi shine abin bautan ku inni akhafu alaikum azaba yawmin ya ce ina jiye muku tsoron wata azaba a wani ini mai tsanani da zai zo muku in har kuka rike wani abu koma bayan Allah in kuna ji abin ke faɗa to bari ku ji abin da suka ce mishi faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi ma naraka illa masharan mithlana ma naraka illa masharan mithlana wa ma naraka tabi'aka illa alladhina hum aradiluna badiyan الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم الله أكبر كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم فعميت عليكم أنزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو رب إنهم ملاقو ربهم ولكني ولكن إني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم Allah ya maka Allah ya ya ce, faƙalar mala’ul lafi na kafar من ƙaunihi sai manyan mutane da suka kafirce ma Allah a cikin mutanen Annabi Nuhu sai suka ce mishi ka saurara ka ji jama'a ku tuna da Annabi Nuhu ya gaya musu Allah ta abudu illallah kar ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina jiye muku tsoron in har ba ku bauta ma Allah shi kadai ba to akwai wata azaba da za ta zakke muku a wani ini mai tsanani kun ji abin da ya gaya musu Allah ya ce fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi sai manyan mutane wanda suka kafirce ma Allah daga cikin mutanen annabi nuhu sai suka ce mishi ka saurara ka ji ma naraka illa basharan mislana ba mu ganin ka a matsayin wani abu face mutum kamar mu mu ba za mu bi ka ba kuma ba za ka shugabance mu ba domin abin da ka zo da shi din nan so kake yi ka samu falala a kanmu saboda haka ba za mu bi ka ba ma ka illa basharan mislana wa ma naraka taba'aka illal ladina hum araziluna kuma bamu ga waɗanda suke tare da kai suka bi ka akan da awankan nan ba face makaskantan cikin mu duk wani wanda ya shahara makaskanci ne talaka ne kantace ne shine yake tare da kai a cikin mu babu wani isasshe ko mutum daya da ya bi ka wa ma nara kattaba'aka illal ladina hum araziluna dukkan waɗanda muke gani tare da kai akan wannan tafiyar makaskantan cikin mu ne badiyar ra'ayi marasa tunanin cikin mu wa ma nara lakum alaina min fadlin kuma ka saurara ka ji ba ku da wata falala a mu duk ta inda aka juya mun sha gaban ku bal na zunnukum kadhibin kai mu kan ma mun tabbatar muna da yaqini abinda kuke kai din nan ƙarya ne kuma bata ne kun ji abinda suka gaya mishi kana ya kauni sai ya ku mutane na ku ji abinda annabi ya gaya musu wannan lafazin lafazi ne mai zafi kala ya kauni yace ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi me za ku ce yace ku bar labari idan na kasance akan hujjoji da dalilai daga ubangiji na nazo da kira kuna ta fada da kira kuna yakar kiran kuna kore abinda na zo da shi to yanzu idan ya kasance abinda na zo da shi din nan hujjoji ne bayyanannu daga Allah Allah ne ya aiko ni da shi wa atani rahmatan min indihi kuma ya bani rahama daga wajensa wannan rahaman shine wahayi ma'ana ku bar labari Abinda kuke faɗa da shi din nan kuke cewa ƙarya ne kuke cewa ba ku yarda da shi ba to idan ya tabbata cewa Allah ne ya aiko ni wannan abinda da na zo da shi wahayi ne Allah ya bani fa ummiyat alaikum ku kuma sai aka rufe shiriyar ba ku gane ta ba saboda tsaurin kan da ke cikin zuciyanku anulzimukumuha wa antum laha karihun za mu iya tursasa ku ne ku bi bayan ba ku so ba ku tunanin ku kaddara cewa yadda kuke faɗa da da'awar kuke cewa ƙarya ce to idan gaskiya ne kuma me za ku je ku faɗa a gaban Allah wa ya kauni yace ya ku mutane na la as'alukum alaihi malan zan tambaye ku kuɗi akan da'awa ba ba kuɗi zan ce ku bani ba in ajri illa ala Allah sakamako na yana ga Allah shi da ya aike ni yace in yi muku da'awan amma ku saurara ku ji wa ma ana bi taridil ladina amanu yace zan kori masu imani ba mutum ya zo ya ce zai yi imani da Allah zai yi addini ni kuma in kore shi in ce ba zai yi imani ba innahum mulaqu rabbihim ai da su gamu da Allah Allah ne yace su yi imani kuma sun zo da su karbi imani ni kuma na kore su to idan suka je gaban Allah ni ne zan ce ma Allah innahum mulaqu rabbihim wa'annan talakawa da kuke cewa a kore su kafin ku yi imani ai da su koma gaban Allah Allah zai musu tambaya akan addini to idan suka ce ni na kore su kowace kariya da ku bani a gaban Allah walakin ni arakum qauman tajhalun yace na fahimci ku mutane ne da kuke jahiltan yadda al'amura yake menene ku yi imani sai wani ya bar imani tukunna ku yi imani wa ya qaumi annabi nuhu yace ya ku mutane na man yansuruni min allahi in tsaratuhum to in na kore su a cikin ku waye zai cece ni a hannun Allah yace ku gaya ni man yansur ne min Allah in tarattuhum idan na kore su wane ne zai iya taimako na ya cece ni gaba ga Allah ranar alkiyama idan Allah zai azabtar da ni a fala ta zakaru ce ba za ku faɗaka ba sai ya ce musu wala da kun indi khaza'inullah ni dai ba zan ce muku taskokin Allah suna hannuna ba balle waɗannan da kuke ce musu kaskantu kaskantattu talakawa ni da ɗebi arziki na wadatar su arzikin Allah ba a na yake ba kuma ba ni bane mai wadatarwa ku kuma da kuke zagin su da talauci kuke zagin su da kaskanci wannan sha'ani ne na Allah da samu da rashi duka sha'ani ne na Allah wala aqulu lakum indi kaza illallah yace ba zan ce muku taskokin Allah suna hannuna ba wala a'lamul ya yace kuma ban san gaibu ba ban san me gobe za ta haifar ba ban san me jibi za ta haifar ba haka da su rayu a talaucin su ko kuma Allah zai wadata su ban sani ba wala aqulu wala aqulu inni malak kuma ba zan ce muku ni mala'ika bane cewa da kuka yi ni mutum ne kaman ku tabbas ni mutum ne kaman ku ba zan muku ƙarya don ku karɓi da awata in ce muku ni mala'ika ne ko ni wani jinsi bane amma yace kuma ku saurara ku ji wala aqulu lil ladina tazdaru a ayunakum tazdari a ayyunukum lan yu'tiyakum Allahu khaira yace kuma bazan ce muku waɗannan da idan dunan ku suke kaskantar da su kuke musu kallon kaskantattu ba bazan ce Allah kuma ba zai ba su alkhairi ba kuna ji ko ai idan ku ne yake cewa su makaskanta ne idan ku ne yake cewa su talakawa ne a gun Allah su makaskanta ne yalla ko ai wanda yayi imani ya rike addini ya sha gaban ka shi yasa annabi nuhu yake cewa wala aqulu lil na tazdari a ayyunukum bazan ce ga waɗannan da idon dunanku suke musu kallon makaskanta ba domin idon ka ne yake kallon ustaz makaskanciyar labo ido ne mutum ya haddace alqur'ani zan makaskanci abin Allah annabi nuhu ya ce musu waɗannan da idon ku yake nuna muku su makaskanta ne to su ɗin ma ba zan ce muku Allah ba zai wadata su ba Allah ba zai ba su alkhairi jama'a kuna jin abin da annabi yake ga musu Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shine mafi sanin abin da yake cikin zuciyarsu inni idan lamina zalimin in kuma har na kore su to hakika na zama daga cikin azalumai na zalunce su mutum ya zo zai yi imani da Allah ni na kore shi ya ce idan nayi haka na yi zalunci idan za ku yi imani a bisa ka'idar Allah ku yi imani idan ba za ku yi imani ba to nan kuma halaka ce ta tabbata akan ku kalu ya nuhu qad na fa aktsarta jidalana أو تبدأ لنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا يا نوح سيسوك تمشي يا نوح قد جادلتنا كي جادم فأكثرت جدالنا كامت لمبا أكم مسودم فأتنا bima iduna in kunta min sadiqin to duk abin da kake cewa zai zakke mana zai zo mana in ba mu yi imani da Allah ba to ka zo mana da abin mana kawai mu gani ai takurin kus annabi nuhu bai dai saurare su ba ya ci gaba da kira ya ci gaba da da'awarsa Allah ya samu dace wa ma ana bi tsaribil mu'minin yace ni ba mai koran mu'minai daga da'awata bace in ana illa nadhirun mubin ni ba kowa bane face mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na a fili bisa aikin da Allah ya mini kun je da suka yi da annabi nuhu to sai suka ce mishi قالوا لئن لم تنته يا نوح قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين الله يتي قالوا sai suka ce ma annabi nuhu la illam tantahi ya nuhu idan har baka hannu ba daga wannan wa'azin yanzu maganan ma a tattauna ma ya kare kawai wa'azi a bashi a bashi dole kawai yanzu a bar wa'azi yanzu wa'azin ne ba mu so mu je da ba suna toshe kunne bane da ba suna rufe fuskan su bane in yana wa'azi to yanzu kawai suka ce a daina a daina ko ka daina ko a bakin rayuwarka kalu ya nuhu suka ce kalu la illam tantahi ya nuhu idan har baka hannu ka daina wannan wa'azin ba la min al marjumin to zaka kasance daga cikin waɗanda za mu jefe su in ka ji ar-rajmu a qur'ani galibi alƙatlu ake nufi idan har ba za ka daina ba to kawai da mu kashe ka wa'azi a daina a daina ba mu so mu ji ba mu so mu ji annabi nuhu sai ya tabbatar shirye-shiryen mutanen nan za su kashe shi a cikin suratul kamar Allah ya ce كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر الله يتي كذبت قبلهم قوم نوح كافين متاننك سكريتك الله يتي متانن النبي نوح سنكريتك fakazzabu abadana Allah yace sun karyata bawanmu wa qalu majnunun suka ce mahaukaci ne wasdujir suka yi barazanan kashi ne ma'anan wasdujir aka ce mishi yanzu za a ɗauki mataki a kanka da wa'azin ne ba a ji wajen wa'azin ne ba a zuwa in yana yi a toshe kunne in yana yi a rufe fuska yanzu kawai suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunan na minal marjumin kawai za ka zama daga cikin wadda za mu jefe ma'ana kawai za mu ɗauki mataki na kisa a kanka kala rabbi annabi nuhu sai ya ce ya ubangiji inna ƙauni kazzabun Allah mutane na sun ƙaryata ni faftah baini wa bainahum fathan Allah kai hukunci tsakanina da su hukunci na adalci Allah ai daga wannan lokacin annabi nuhu kuma ya fara warware addu'o'i eh daga lokacin ya fara addu'a inna qaumi kadzabun Allah mutane na sun karyata ni faftah baini wa bainahum fathan Allah yi hukunci tsakanina da su da hukunci na adalci wa najjini wa mamma iya minal mu'minin Allah ka tseratar da ni da waɗanda suke tare da ni daga cikin mu'minai Allah ka tseratar da mu daga sharrin waɗannan mutane jama'a mun fahimta a suratu nuhu da ya banko wata addu'a وقالوا على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا النبي نوح يقول ربي يا الله لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الله karka bar wani mai wulgawa ko ɗaya a bayan ƙasa a cikin kafirai wani wadda zai dan leko ya koma Allah ce shi ma a kashe shi eh annabi nuhu ya ce a kashe shi <laughs> kaga ai addu'a ta zafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan taba sayyidina Umar ya ce halin ku daya da annabi nuhu eh halin ku daya da annabi Musa sai ce wa sayyidina abubakar kai kuma halin ku ɗaya da annabi ibrahim wani wasan da zaka yi a gaban sayyidina abubakar zaka yi a gaban umar ne <laughs> sayyidina umar annabi ne ya ce hadisin ya inganta ya ce baka taba shan wata kwana ko wani lungu ba face shedan in ya karyo kwanan sai ya canza layi shedan fa ba dan iska ba shedan <laughs> shedan annabi ya ce ba su hada hanya da umar firka shi to umar wasa ne umar ana ta wani sulalewa in za a yi hijira wannan ya ɗauki fatanyansa kamar zai je yi noma sai sun kuya gudu wannan sai ya je kamar zai je girbi in ya gaba a ganin shi sai ya shiga dawa sai ya gudu sai dina umar ran da zai yi hijira ya bi annabi don sai da ya bar kowa ya gudu sai zai yana kewaye ka'aba yana yau zan tafi madina <laughs> shilai kowa sai da ya ji ya ce yau zan tafi madina wadda yake so ‘ya'yansa su zama marayu ya bi ni wadda yake so matansa su shiga ta kaba ya bi ni sai da ya yi kwanaki yana ɗawafi yana gaya ma kowa zai tafi to ran da ya fi na karshe sai ce to yanzu ina gamawa zan tafi salin alin kai don kana yin shaf shaf su da gaske suka yi annabi nuhu ya ce innaka in tazarhu Allah kuma idan ka bar su yudillu ibadaka da su batar da bayinka waɗannan mutane Allah har idan ka bar su suka ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa to da su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara kuma ba da su haifi kowa ba sai fajiri kafiri shi yasa a babi na ta'aziri idan aka ga wani gurɓatacce ne to shugaba ya halatta ya sa a kashe shi kun gane magana yanzu ka duba saudiya ka je ka shiga musu da ƙwaya ko wani abu a ka tafi ka tafi waɗanda suke fasadi wa yas'auna إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الله يتي إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ولن لكي يأتن الله دمن زن الله ولن لكي يأتن أرناد فسادي أباين كسا Allah ce jaza'uhum sakamakon su an yi kattalu Allah ce a karkashe su aw yusallabu ko a tsitsire su aw tuqaffa aydihim wa arjuluhum min ko kuma a sare hannayensu da ƙafafunsu a sabe wani mutum ne ya zo kawai ya bayyanar da ɓarna, to in ana so a magance ɓarnan kar ku bari ya dinga ƙyanƙyashe muku matsiyata a cikin gari Allah ce ku kashe shi duk wanda aka same shi a datse shi annabi nuhu ya ce in kuma ka bar su Allah dillu ibadaka da su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su haifa sai fajiri kafi Allah sai karbi addu'an annabi Nuhu sai ce mishi to yanzu wa'azi a ajiye wa'azi yanzu kuma za a ba da sakamako na karɓan wa'azi ko ƙin karɓan wa'azi komai an yana da lokaci komai yana da lokaci ya mishi ka je ka ci gaba da kera jirgin ruwa idan ka gama zan baka alama zan yi ambaliyar ruwa wadda zai halakar da su zan baka alama daga lokacin da kaga ruwa ya fara bugowa daga murhu to ba ruwan lafiya bane duk wani wanda yayi imani da Allah ka kwashe su ka je ka sa su a cikin jirgin ku zauna Allah ya ce haka da ai annabi nuhu ya je ya hausa sakan jirgin ruwa idan sun zo wuce sai su fashe dariya nuhu to gari ba kogi kana jirgin ruwa ba ruwansa in ya kalle su kawai ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun idan har izgili kuke mani ce za mu rama za mu rama <laughs> za mu rama ya gama kera jirgin ruwansa lagaruwa lagaruwa annabi nuhu da ya ce to kwa zai shiga dabbobi Allah ce a kwashe su a zuba su kowanne nau'i biyu in aka ɗauki tinkiya a haɗa da rago don duk ragon da ya saura ya tafi kenan aka cika jirgin ruwa aka yi lodi ɓangaren dabbobi da ɓangaren masu imani lokacin da ruwa ya fara malale a cikin gari ƙalar kabu fiha واركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقالت الله يتمس اركبوا فيها cikin jirgin ruwan ku je ku zauna. بسم الله مجريها ومرساها annabi nuhu idan kana so jirgin ya tafi ka ce bismillahi zai tafi idan kana so jirgin ya tsaya kace ce bismillahi jirgin zai tsaya in za a yi ribas sai a ce bismillah <laughs> kage har yanzu duniya har yanzu bata samu wannan technology ba malam idan Allah ya rufa maka asiri ba wadda ya isa bude maka na rantsi da Allah in Allah ya rufa maka asiri in Allah ya maka gata ka gama samun gata duk abin da kake ganin ba zai yiwu ba abun Allah ma ba zai yiwu ba ne Allah ya ce mishi irka bubiya ku hau da kai da mutanenka bismillahi madariha wa mursaha tafiyarta gudanarta in ana so ta gudana sai a ce bismillahi sai ta hau tafiya in an zo inda ake so a tsaya sai a ce bismillahi in ana so a yi kwana sai a ce bismillahi in za a yi riba sai a ce bismillahi kai ka ɗauka bismillahi wasa ne password <laughs> <laughs> Allah yake wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali alarma bakuran ka sun fara ya bunayya kan ma'ana Allahu akbar ya bunayya kan ma'ana wa la takum ma'al Allah ya ce wa ta tajri bihim fi mawjin kaljibal wannan jirgi sai gashi tana gudana da su akan igiyar ruwa kaljibal Allah ce idan ka hango ta zaka dauka dutse ne wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya hangi ɗansa sai ya kiraye shi wa kana fi ma'azilin ɗan yana can gefe yana kallon yadda iyayensa da sauran jama'a suke lodi a cikin jirgin ruwa Wana nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya kirayi ɗansa ya bunayya yace ya ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu wala takun ma'al kafirin kar ka zauna a cikin tawagar kafirai irkab ma'ana ka ajiye makanka ka'ida har Allah ya karɓi rayuwarka duk lokacin da aka zo aka yi wani gungu ka tsaya ka duba ina ne musulmai suke kaje ka shiga tawagar karka yadda ka shiga tawagar kafirai karka yadda ka shiga tawagar kafirai musulunci abin da yake so ya nuna maka direban direban wani ne direban waye direban kafiri bai iya driving ba in ji Allah bai iya ba bai iya tuki ba ya bunayya yace ya ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu wala ta kuma alkafirin kar ka zam tare da kafirai Ƙara sai ya ce mishi sa'awi ila jabalin ai sa'altaji'u ila jabalin zan je in nemi mafaka zuwa ga wani dutse ya asimu ni min alma shi zai tsare ni daga wannan ruwan kada sai baban ya ce mishi la asima al yawma min amri Allah ba abin da zai iya baka kariya daga wannan al'amarin Allah ai wannan ruwan ba ruwa bane da ka sani ruwa ne na musamman wannan ruwan ai wannan ruwan ba ruwan lafiya bane ba la asimal yawma min amrillah ba abinda zai iya bada kariya daga wannan al'amarin Allah annabi nuhu yana magana ɗansa yana amsawa Allah ya ce wa hala bainakum al mawju sai iska ta huro igiyar ruwa sai ya sha makance tsakanin shi da ɗansa fa kana min al mughaqin kawai dan sai zan cikin waɗanda aka nutsar da su ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi to Allah sai ya ce faftaha baini wa bainakum fatahan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin Allah ka yi hukunci tsakanina da waɗannan mutane hukunci na adalci Allah ka tseratas da ni da waɗanda suke tare da ni daga cikin mu'mini Allah ya tsirka da shi ko bai tsirka da shi ba to haka kullum tafiyar take da Allah ya zo ba da labari a farkon isan ai cewa yi masalul fariƙaini kal basiri Allah ya ce bari in wani misali masalul fariqaini Allah ya ce misalin wata tawaga ce guda biyu ga can wani gungu a ga wani gungu a wannan gefen Allah ya ce amma wancan gungun gungun kafirai ne wannan gungun gungun mu'minai ne Allah ce shi wannan gefe na kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba Allah ya ce kal a'ama wal asammi kamar tawagar makafi ne kurani kai ka shiga cikin kurani? mota ce za a tuka makaho ne direba kai da ka shiga Kina da kun ji ayan gata a Qur'ani ne Allah ce wancan misalin wancan bangaren masalul fariqaini misalin waɗannan bangarori biyu tsakanin musulmai da kafirai kal a'ama Allah ce kamar makaho ne wal wal da kurma wal basiri was sami Allah kuma ne ce nan gefen kuma yana gani yana ji kai motar wa ka shiga wai haka da gangan sai ka ce bari mu shiga motar makahu Allah ya kiyaye a'a Allah ya ce hal yasta wuyani masala yanzu wannan misali guda biyu Allah ya ce daidai suke makahu kurma mai ji mai gani Allah ya ce ɗaya suke to su yi tsere tsere mana in ɗaya suke ba ɗaya suke ba Allah ya ce a falata zakarun ku yanzu ba za ku wa'azu ba to sai Allah ya ce فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن Fa an لهو wa الرحيم ma'ahu fil معه في الفلك Allah الله sai muka tseratas da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wa man ma'ahu da duk wanda ke tare da shi akan imani fil fulkil mashhun a cikin wannan jirgi da aka mai lodin mutane da dabbobi inji Allah summa agarakana ba'dul baqin Allah yace sai muka nitsar da sauran bayan mun tseratas da annabi Nuhu da mutanensa bayan an tseratar da waɗannan Allah ce duk wanda ya rage Allah ce sai muka nitsar da shi a cikin ruwa jama'a ku ji Allah ya ce inna fi zalika la ayat Allah ya ce a cikin wannan kissa akwai abun ɗaukan wa'azi akwai ababan kula da lura da abin da zai wa'asar da bayi wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah ya ce amma mutane mafiya yawansu sun ƙi imani da Allah wa inna rabbaka huwal azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne Allah kuma mai jin kai ne ga wanda ya dawo zuwa ga tafarki Abdullahi dan Abbas ya ce Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sa arba'in cif a duniya Allah ya bashi manzanci ya zo ya yi wa'azi na shekara ɗari tara da hamsin kafin zuwan ruwan tufana kaga a wannan lokaci da aka yi ruwan tufana a shekara dubu annabi nuhu shekara goma ne babu ai an kwana biyu alaji Allahu akbar yaushe idan mun zo karatu idan na ga dotta wannan sai in ji daɗi wallahi eh wallahi to me ya rage maka a rayuwa ka zo duniya ka yi rayuwa tun kana gidan babanka tun ana ɗaukan bulala a raka ka makarantar islamiyya ko boko har ka zo ka yi wayonka ka yi aiki ka yi ritaya ka je gombe ka je kano ka je lagos ka je abuja ka je adamawa ka je ka je ka je ka gama ka zo ka yi ritaya me ya wuce kuma ka zo ka rike alkur'ani yanzu kuma to me da ka yi me da ka yi me da ka yi me da ka yi min Allah shi'a sai zamzaman su da waɗannan mazaje bai amfanar da su komai ba wa da dakhulan nara ma addakirin Allah ya ce sai aka ce ku shiga wuta tare da inda za su ma a ciki wanda za su shiga cikin wuta amma baban annabi nuhu da maman annabi nuhu kuma sun yi imani kun ga yadda Allah yake domin cewa yake yi rabbi gifirli ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين ولا تزد الظالمين إلا تبارا da wannan malamin musulunci suka ce mahaifin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi imani da Allah mahaifiyar annabi nuhu alaihi salatu wasalam sun yi imani da ta yi imani da Allah amincin Allah ya tabbata ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin amin amin akwai tambayoyi kuma akwai zai cewa limana yana tambayar hukuncin mutumin da ya yi ciki wa budurwarsa sai kuma ya jagoranci asibiti cikin aka zubar bayan an zubar kuma sai ya zo ya rasu zai aure ta Allah ya sauwake maganar tana da nauyi na farko dai zina shi kanshi a matsayinsa na zina ba karamar masifa ba ce abdullahi dan abbas ya ce laifi laifi idan dai ba shirka da Allah ba ne to babu abin da ya fi muni abin Allah kamar zina to kuma bayan an yi zinan kuma sai aka hada kuma da kisan kai to ya yi muni wannan babban sabon Allah ne shawara gare shi komawa zuwa ga Allah da kaskantar da kanshi zuwa ga Allah da tuba zuwa ga Allah abu na biyu bayan an zubar da ciki idan ya ce yana so ya aure ta bayan duk ta gama abin da shari'a ya kallafa mata ya halatta ya aure ta amma a masabar malikiya har abada babu aure tsakaninsu saboda kun san malikiya suna aiki da wata ka'ida da ake ce mata saddu zari'a idan aka ce zuwa kasuwan ɗorawa ba kyau misali ne in aka ce zuwa kasuwan ɗorawa bakin yan malikiya ta su ce to zuwa bakin wannan kwalbatin bakin wai kar ma ka je kusa da gun sannan ita ce masabar da in kai laifi ka shiga uku in nema ne a cikin idda har abada ka'ida ce duk wanda ya gaggauto da abin da aka halatta mishi an ce sai gobe yau sai kai aka ce to an hana ka kwata-kwata saboda haka abin da ya tabbata a sunna idan ya ji yana so ya aure ta ya halatta ya aure ta zinansu ba zai iya haramta aure a tsakaninsu ba Allah ya shirye su Allah ya sa mu dace na biyu ke cewa malam mutum ne ya aure mace bayan ya aure kuma sai ta bayyana mishi ba mishi bai ganta ba ne ko an yi auren irin ustazai sak nan ne eh. <laughs> eh dama da hijabinta da niƙabinta da safanta na hannu da na kafa to da ta zo ta cire kuma sai ya ga ta mishi ba to Allah ya sauwaki annabi ya ce duk wanda zai yi nema alal aqalli ya ga fiskar matan da ta tafuffukan hannunta domin fiska shi yake isar da nagartaccen sako na matsayinta amma dai kar tana rufe ya zai ɗauko ta kaga nan zai zama kamar razaman bilgaibi kenan to kuma wata irin abin da ya faru kenan amma in dai ya ga fiskanta ya ga hannayenta ai ba zai yi kuma a ce daga baya ba ta mishi ba insha Allah to Allah ya sa mu dace yadda yayin kuma yayi dotta ku amma da ya kamata abin da ya kamata ya saya mata jicen ko keke na kada ya bata <laughs> abin da ya kamata kenan eh wannan ana ce mishi mut'atu talaq kyautan da ake bawa mace in za a sake ta galibin mutane in za su saki mata musamman waɗanda suka yi saɓani da su so suke in sun saki mata su gan su a walakance a daidaiti. to kuma kaskanci ne akan ka a ce ka sake mace ta zo ta ta gayyara a rayuwa mut'atu talak waɗansu malamai fahimtar su ma dole a ba da mut'atu talak alal musu'i kaduruhu wa alal muqtiri kaduruhu kowa ya bayar gwargwadon karfinsa saboda ka lokacin da ka rabu da matar kar ka yadda ka rabu da mace kuma ta je ta walakanta ta daidaita zannuwanta su mutu su tozarta alal akalli sai ka saya mata ko jicen sai ka bata ce wannan a a dinga dan nema miki abin da zaki dinga sayan mai ta sabulu da shi ko ka saya mata keke na ko ka bata ustaz in kana da hali ka saya mata daktara ka bata fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka